daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo Amiya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Baya ga haka za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. A yau shirin na yau da gobe ya tabo wani al'amari da ya jibanci wata ɗabi'a da wasu daga cikin mata ke yi, wato sayar da abincin da mai gida ya kawo domin iyalansa. Wannan ɗabi'a na faruwa ne a gidaje da dama ba don yunwa ko talauci ba. Da yawa sun alakanta matan da ke yin hakan don wata bukata tasu. Ko da shi Foyan di ko kuma son kuɗi na yi hira da wasu matan da suka ce da ni su fagonau ne ba jiyau ba akan wannan al'amari Sunan Hajiya Ashatu. To Hajiya Ashatu muna magana ne akan mata eh, masu sata abincin biji su je su saida. Ƙwarai rai kwani ko naga mata masu sata abincin miji. kin ga wata makwabciyar mu mm. kai na sha mata magana batta ji na hakuri na ƙyale ta kawai haba wannan in na gaya miki hajiya biki gaba abu Biyan an hatsi ya kai aji kan ya zo shi ya zo ya ce shi mishi adana saboda yara ko ai kan ya zo ta yi wuf ta kwashi kamar tiya hudu biyar sai ta kai ta boye kawai da an ɗan shi ta ɗora ma je ka kan tun wani kawai ta kai nan da nan ya ba ta dan kuɗin ta zo ta adana na rasa me suke da kuɗin wannan jaraba maza suna tuntun ƙarfin su iya ƙoƙarin su bai ta kuɗi ne ko kuma yasa kawai jaraba ce yana yi tuntun ƙarfin shi iya gwargwado mm. kawai bala'i ne mata ko na rashin ta bala'i da suke shiga suna yi kin san shi yake ja musu ra'ayi na masihu mm. abincin miji in ya kai ya neman shi su ne aikinsu an baka a zuwa tsatsara ka a ce sai ka bada kar su yadda za ka yi in shinkafa ya kawo mala'i masifa sun so abin duniya gaba sai sun kwasa sun kai sun sai da shinkafa mai jarba tsada ta bana kuma mijin bai sani ba ina fa yake sani shin yanzu ka ce shi babu kawai ban Allah hama ki giri giri ya je ya lalubo ya kawo abin za a ci da yara ba su samu ba wata matsala da miji bai gane ba ko ba a gaya mishi ba wayya wayya ayyo wani lokaci da aka gaya wata da ta gaya mishi ta ce mishi wani wai ka san abin da ba ta ka take ce a'a ta ce abincin ki in ka kawo abincin wannan ba ga wanda take da shi kawai ba da hawa take sai da ce take tukuru yau ai da kawo bala'i da masifa amma ta yi dama dama ta dan rage ta dan rage ba irin da ba dai to me zaki iya ce ma mata irin wani namiji yayi wahala ya ka abincin shi ka dauka ka saida a ni yanzu zan ce musu kawai dan Allah da annabi sadiqa talaucin yanzu da ake ciki a wannan tsarin rayuwar da ake dan Allah da annabi mata su yi haƙuri su baron sai da sai dan abincin na jama'a wannan ai tashin hankali ne miji ya je na kokari ya kawo maka da kaka kai kai ka sai da dan bala'i ai bai yi ba amma da Allah na su yi hakuri su bar sai suna sunana Amina Shayau to malama Amina muna magana ne kan mata irin mata na masu sace abincin namiji su kai su saida wallahi ni daga kaina ma kamar kin tuntuɓo min kin so sa mini shi gurin da yake mini kaikai saboda akwai kanina a cikin matar shi irin haka take tana daukan danyen abincin shi da yana kaba hunna yana ajiya yanzu sai take dauka tana saidawa aka samu mai kanti da take kai mishi sai mata suka kwarmata mishi da maza suka ce wannan wa a kusa take matar wane ce ka aje ta zo miji ya zo ya maka hutsara ka nemi inda mijinta yake ka gaya mishi sai mai kanti ya tarbi mijinta ya gaya mishi ya ce kwarai kwato na gode na gode a yanzu sai fasa kawo mata bahunna kawai ya shiga auni kuma a yanzu zancen da nake miki akwai macen da mijinta ko gari ko ba da waye sai ta ba diya kame kame ta ɓoye abincin shi cikin akwatin sai gari ya waye ko ta samu wani yana nema zai je kanti ya so ta hudu ta saida shi da kanshi namijin ya yi kuka wallahi mata sata hatsi suke namijin wannan shinkawa hatsi ke hatta da aran maji mijinki inda yana kawo fake ya ajiye wallahi mata zarar shi suke wallahi mata zarar shi suke suna sai da kawai abin da ya sai hatara mu dai muna so ita wannan mata dan uwan naki kamar bai kawo musu ba matsala ba su ruwa dalibai suna tare wallahi har gobe haji bi suna tare kawai amma an hasa kwai tunda jan ta ya je har mai kanti hagurin mai kanti ya ji aka dandanci dan dima da dan kabewa to yanzu dai ya fasa sai dai ba ta kawai ta je ta yi aunan ta taka amma yanzu ma tare suke ko ba gaskiya ba amma irin wa'annan da yawa ko yanzu ko a yau ma da sahe akwai macen da ta ɗauki abincin mijinta ta saida in shinkawa da ido na in shinkawa ka kawo miki kilo biyu sai kin hudu rabi kin tsira ki dawa kilo da rabi. To biki ganin kamar wani bi mazan ne eh, kamar wani bi mazan ne ba su ba da kuɗin cefane sai ta sai da wannan rabin ta tsakura ta sai da sai ta yi kuɗin cefane a ciki. Wallahi alhamdulillah da abinci da kuɗin cefanen su bakin kokarin shi. Mm. Tunda mutum abin da ya baka da shi zaka yi aiki. Mm. Ko da kana da ka kara shi kan shi namijin ayya iya tambaye ka ce ina ka samu wannan abinci. ka zo kai wani miya ba kuɗin da na baka ba wallahi da kuɗin ka miya shi wallahi rahiya ne suka yi kawai dai jaraba fayan da adashen wannan ita ce eh, yawwa don a yi zubin adashe ka sami elfayan duka yi gurufu biyu gurufu uku ko sabga ta kama ka kawai a ka maka ka je kanti ka sai da kai uzurinka. ni suna na Aisha ta Sile. Aisha ya kika ga wannan al'amari na mata masu sata abinci suna saida. Gaskiya suna ɗaukowa shinkafa ce maka ce duka suna sata wannan gaskiya suna saidawa. Suna amfani da muna ganin su ma dai gaskiya su hudu wani bin saka mu ce a mu bin mu saya ko ba gaskiya ba saboda Allah yaran mata ne suke sata wallahi wa su ba wannan ba yunwa ba kishirwa ba ma. Kawai in sai eh, kawai masiwa ce kuma yadda Allah ya yi musu. Me yasa kike ganin suke wani abu? Wallahi kawai sababi ne wata macen gaskiya. abinci kwasa suke yadda ya kamata sana saida su kuma sun lalata diyansu ma su ga kulla ma diya suna zuwa talla suna kaiwa shago ko abin gida a ce wancan mamma ta ta ce ki saya to kan ku baka yi sai ka sani yarinya ita ma aka mata aure ta yawa yawa to shine gaskiya mata eh yarinya ta tayi an koya mata mana da an koya musu sabini bisa bare ba maka bisa bare ba yan shinkafa ce wata gari a nike ma sai da su gari ma wallahi gari ma balle ita wannan uwa uba tunda wallaha ici tsakana da Allah tunda muna gani muna yawo muna ganin su mata yanda ya kamata mm. yi Allah suna yi kuma hallo da matan wannan masu kama boyi su ma mata eh masu yan boyi su ma akwai muna huci hmm. eh su ma akwai sace kaya mutum ya bar maka amana gida ka kwashe abinci kana dauka kadan kadan kana tsakuriya hmm. wani daga mashin ma yake tsakuriya hmm. sai ka kai ka boye ka da kadan kadan suke in nika ne ka tsakura a ran maji biyar ne ka sa uku ka barbi muna ta ganin su gaskiya yanda ya kamata eh hatta da mai wa'ansu wallahi hatta da mai ni da ido na gani macen da take Allah kwa yawanci irin wannan mata na aiken yaran su ko kuma su da kansu ma zuwa wajen masu shago don sai da musu abincin da suka ɗauko na hira da wani mai kanti inda ya shaida min maganar haka take shi ma ta faru a gare shi. Abdurrahman Ahmadu wanda aka yi sani Abdurrahman maki gani kawai idan sa Boutique mai shago a Share Zamna ba to malam abdurrahman muna magana ne kan mata wanda suke huddo abinci daga gidansu mhm. gidan mazajen su su kawo yawanci mhm. ko masu shago ku ne ake kawo ma a dai wani abubuwa ai mu ne masu shaguna duk wasu abubuwa da ake na unguwa da wani yara da manta da yara duka abu ne ake kama da yan mata masu wanda yake ana uwan suna sa abinci su dauko su da balihi duka wani ana samu haka na mm. me amma duka wannan laihi da na tattara shi ne na gani laihin mu ne masu shaguna mm. tunda mu muke amsa an sa kama ba mu saya ba gobe ba sa dauko ba an taba kawo maka ana kawowa ba a ba kawo ai wani abu duka ana yin shi ba shi ba yi ana ta yi hmm. to sai dai mutum kawai an da ya kare ya hwasa amsa ne shine sai a hwasa an kai mishi ma bai saya ba an kai mishi ma bai saya ba kenan shine aka samu irin wani abu duka kenan wannan abun ba a ce ba a samu lahi da gare mu ne mu saya an mu saya ba yau gobe mu saya ba kenan jibi sai dauko shi menene aka taba ka maka a abubuwa dama dai a cikin gida an ka gani shinkafa ce hatsi shine zai za a wuri amma dai wani abu ai bai dauko ba sai shinkafa hatsi sai suka dauko uwa ce ta kama ko kuma yara ne yan mata ta turo duka irin irin wannan ana samuwa uwaye suna daukowa yan mata suna daukowa samari suna daukowa ɗiyan mu hmm. duk ana ana samu haka ba a ci ba a samu kenan sai dai kawai Allah shirya mu ɗiyan mu da sura mu zuriya mu da ta kaushi ne baka taba siye ba kenan a'a ba a ci ba taba siye ana siye wani lokacin ana siye wani lokacin ana siye ma ba a ci ba a wani amma ana siye mai amma yanzu sai abin ya zama to abin muna jin shi a jikin mu kenan dole daga mutum ya zo ka kisi hmm. an baka sai bai gobe ka sai kenan gushi bai dauko ba hmm. shine kawai magana kamar me yasa baka sai abin da ya sa muna tunanin a yanzu kayan mu ne ake daukowa na uwaye maza maza eh mana kayan mu ne na uwaye maza ake daukowa kenan an dauko an dauko kenan dole mutum mu gane a hakan da wani abubuwan da ake dauko su namu ne ake daukowa mu ne muke wahala muna kawowa me kuma mu ne za a dauka kuma kai a sai da su kenan dole kenan mu da kare mu kare mutuncin mu mu kare mutuncin kanmu mu kare mutuncin matan mu su ba su su ko da zaka saya kana sai kamar da cikin aka baka wata cikakka hujja eh me yanzu kamar misali cikakka hujja ɗaya ce za in iya sai abinci an kawo kamar ka kaba hu guda bahu ne haka wannan e eh, iya eh, da hujja shi ma na tambaye ka saboda Allah ta ina ne biyu e eh, wannan buhu sai ne muka yi zamu ci ga abin da ya hujja ta hujjo wanda ya zamanto na lalle an sai da shi a biya bukatar wannan abin da aka sai da shi na yarda amma dan kilo ɗaya kilo biyu ba ni sai shi. shi da bane isa wani abu kira na kawai abin da za mu yi da Allah shirya mu ya shirya ɗiyan mu kenan wani abubuwa a dan samu mu gyara da mu da ɗiyan mu duka san yadda za mu yi kenan kuma su ma uwaye masu sake ki da mangaza gidansu su dan dan tauri da saboda yamma na eh, sai an ka saki ai dole ka ga abubuwan haka na sa dai makulli su suto yamma eh, na kenan makulli su suto wannan gaskiya abin kirki ne a gare mu ko ba ta an muka yi sai gori kamar ko mun matsi muku guri shi ko matsi guri bane daidai ne daidai ta ci shi ko wannan matsi gurin yana sa yaro bai gani dauka ba shi yaro an yana gani kullum ko bai sana gani kullum kamar kayan banza suke dauka ma. to amma wani lokacin namiji ya zo ya sa makulli a sutota ake halin kananta eh, ce halin ku ne wannan mun suna haka nan halin ku ne sai ku ce dan aran mashin nan ma bai ka bai sa shi ko haka nan bane ba a kare wasu abubuwan sai wani abu kai faru irin wani abubuwan ƙara dauke dauke shi ke sa yaro tashi dauke babba abu eh, kenan shi ne kenan yauwa kenan yara ma aka masu armi sun ga yadda uwan suke yi su ma suka ta yi wani haka za su yin shi kenan ba su yi ba kin uba ya kare daga nan shi ma wancan wanda aka samu ya kare sai ga abin ya ta daidai Allah Allah shirya musu Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mu shakata da wannan. malama rashida sociologue ce na sanin halayyar dan adam cewa ta yi irin wannan ɗabi'a ta kasu ta rabu ga dai fassara da ta yi to eske an ce ma wannan abu sata tunda eh, a ɗauki abun a ɓangare biyu ko yanzu akwai mazan da ba su iya ba mace kuɗi ta yi bukatun tafi ya hana ta ta yi karatu ko ya hana ta ta yi sana'a sai yanzu ya sayo abinci ya kawo ita kuma ba ta da takalmi ko wani yaro yana bukatan wani wando to kunga in kudin ne kuma ni tekin jorotin ba sosai ba kullum su eh, ba abincin suke ɗauka su tai su sai da kuɗin ne in an ba su su abinci sai waɗansu su rage da in kaman shika biyu ne za a sai sai ku ga sun rage ɗari ko shika da hamsin ko wani abu haka sai su kai su sau waɗanda suke ɗauka kuma abincin su sai da saboda mazan ba su sa kuɗin a hannun hannunsu don sa saveji su ma suna da wani bukata saboda wannan bukatan ne fetet suke ɗaukan suke yin wannan sata da kunkaci kun gane abu na biyu kuma akwai waɗanda kawai sun rai ne son rai ne irin wannan tun a gida ko wani wuri an saba kashin kuɗi ko kuɗi bai isa don in an ga abincin miji tun da ya yawa kawai bari in ɗauka in tai in saida tun da in ya ida gobe ma ya kawo bon ai wani shine ni ce abu bangare biyu ne akwai waɗanda su kamar yin su da suke yi ya kamata ne su yi su tunda da mazan ba su kama musu He voila akwai waɗanda kuma su yin shi ne suke saboda kawai an saba rike kuɗi ba a iya zama babu kuɗi a hannu eh gaskiya ne ya saba amma duka dai yanayin ya kamata shi mijin da mata tun na farin kamin ma a yi arme a zamna a san menene ya kamata ko shi ma kamin ma ya arme ya kamata ya san wace ce zai arma tunda daga nan ne ake samun matsala kaka armi barauniya ai shi bai san da haka ta ce ba a da ko da ta zo ne ta fara to ai kuma na jaran hali ma sai an tambaye ta saboda me kike yi kun ga da ai mutum bai yin abu saboda kawai ya tashi yana son yi saboda wani abu ne to a ga in abun ya kamata a taimaka mata sai a taimaka in kuma bai kamata a taimaka ba kawai in tana son zaman armen ta jara halayenta in ba ta jara kuma allah na tuba mata da yawa sai ya samu rabon shi akwai shi to wannan akwai shi sosai ma tunda ni ina tuna wata rana ana gaya mini wani zance wai wani miji ne ya gida sai an ka cire mata shi to ake ta kira baya na sai ya ɗauki kiran sai ya mai ya ce waye sai an kace mata wai ta zo an kawo ma marayun taimakon ashe ta tai ta yi attitude da sai ta gwada da mishin ta ya mutu shekaru da shekaru ana ta ba a yanta abubuwan marayu a lokacin yana da rai a masan ya mutu kun gani don akwai su irin wannan bangare ne don da ta ce irin wannan sata kun ga yanzu irin yadda matsayin ma satan ya kai a mazan abun tausayi ne tunda a addinin mu ma an ce namijin da ya samu mace ta gari ya samu duk abun da yake duniya cikin duniya duk abun da na jin daɗi ne ya samu to yanzu kuma ita kai ka ta kai wahala ka dan yi kokowa ko ma bashi ka ɗauko ka kawo abinci matarka tana wannan ai babu ci gaba akwai babban matsala yanzu in za a jara a cirai mazan tokona a ce musu in za su yi arme su san wa za su arma yanzu kuma kamin a yi arme su tambayi ita yarinya miye burinci miye kaza kaza in ya ga shi ta hodi in zai iya kawai sai a kulla alaka in kuma ba zai iya ba babu matsala allah ya ba kowa rabon shi in kuma ta shiga da ba haka halinta take ya ta kwara sai ya bincika ya ga in ba abokanai suke sata ba kun gane in kuma abokana ne ya zamnar da ita ya gwada mata yadda rayuwar duniya ya ce in ba ta sauraron shi sai ya nemi manya a yi mata nasi'a in kuma bai yiwuwa kawai irin wannan in yaji za ta yi ko wani abu a dan gwada mata da abun da take yi bai kamata ba tunda ita ya kamata ma ta taimaka ma mijin in tana da eh shine to kaman abubuwan ne rayuwar ne sai a hankali an ka ce mutum bai iya shaidan kanshi ko an ka ce in baka in baka mutu ba ba za ka san yadda yanayin ka zai zama ko to shine kawai a ga yadda ina ne masallan ya kwara abokanai ne sun kasata ko kun san mu yanzu mata ga anko nan wance ta yi in ban yi ba ya zama matsala ai ta yi mini gori situ lafayan da ake shiga kullum ana anko to in ba ta da kawai ta zama abun dariya to ita kuma ba ta so kuma hanyar da ta gani shine ta yi mijinta wannan abu tun da nata to ko bangaren addini mai sunan waɗannan mata sunana muhammadu bashir sheikh muhtar sijjak to malam akwai wata ɗabi'a da wasu mata suke yi yawanci a gidaje da dama ana samu mata wanda suke ɗaukan abincin namiji wanda ya kawo domin iyalan shi su saida su kai ma masu shago saida shin a addini mai sunan waɗannan mata Ah, wannan mata masu aikata wannan abin sun aikata abin da yake ba daidai ba sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sunan su barayi a takaici. tunda shi amana ne aka baki kayan miji da shi kanshi mijin da gidan amana ce Allah ya baki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiyaya ne kuma kowanne abu sai Allah ya tambaye shi abin kiwon nan da ya bashi والرجل راء في بيته shi namiji makiyayi ne a cikin gidan shi kuma Allah zai tambaye shi abin kiwon nan da ya bashi sannan ita ma wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita ma mace abin kiwo ce Allah ya bata a cikin gidan mijinta kuma Allah zai tambaye ta bisa abin kiwon nan da ya bata hatta da duke shi da ya bari shine abincin da ya kawo dan a ciye kawo ba dan a dauka ba ta je ta saida sannan shi akwai mazajen da kuma su suke kwaburu su kuma da mun yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihu auna shi abin da ba a so mutum ba a so mutum ya zama mai kwaburo ya hana abin da iyalan shi za su ci wanda har ya kai macen da za ta ɗauka ta saida don wani bai bukata ta wannan sunanta barauniya a takaice amma kuma idan abincin da yake basu shi ya san bayya isa su abincin da yake ba su kuma ita ta san bayya isa su sai ta ɗauka don ta ƙara ba ta saida ba ta ɗauka ta ƙara don su ci wannan bai zama lahi ba a cikin shari'a musulmi ko da ko ba ta shaida mishi ba ko da ba ta shaida mishi ba ta ɗauka ta ƙara a ciki don su ci don su ci su wadata wannan bai zama lahi Allah ba zai tambaye ta ba akan wannan saboda shi da ya ba su ai kamar yadda na gaya miki ita mace haƙƙi ne akan mijinta ya ciyar da ita ita ya tufatar da ita to ya bata abincin da bai ishe ta ba kuma da ita da iyalanta kuma ga abincin na ajiye to idan ta ɗauko ta tsaguro sai ta gara yadda zai ishe ci su koshi wannan bai zamo laifi ba a cikin shari'a to in haka duba malam matan yanzu wasu dan su yi adashe ne ko foyandi ko kuma sayan uniform da sauransu suke sai da wannan abinci to kuma wannan sun aikata abin da yake ba daidai ba kuma tsakanin su sakamakon su yana ga Allah subhanahu ta'ala Allah zai azabtar da matar da take wannan abin insha Allah wa subhanahu ta'ala. su kuma masu shago da suke sayewa to masu shago idan shi mai shago ya sani sarai wannan matar da zai kawo babu izinin mijinta to shi ma barawo ne kayan sata ya saya saboda shi bata gaya mushi in ta gaya mushi cewa kayan sata ne shi ba zai saya ba an ga ko mun gane wannan ba zai saya ba amma in yana da yaki da cewa a wannan matar da take kawo kayan mijinta ne to shi ma yana da laifi yana da kamusho na zunubi a wajen Allah subhanahu wataala wani lokaci yan mata ne yarinya budurwa a cikin gida sai a dora mata ita ma ta saba wani zaki gani ma kamar eh, an <laughs> uwa batta na ma sai ta diba sai ta je ta kai to wannan ai muguwar tarbiyya ce ita uwa take ma diye kenan ta dora diyarta bisa makarantar da ba mai kyau ba ko aure da diyarta kenan ita ma da uwan nan ta ga ana yi ita ma na ɗaya shi ne za ta tashi shi wal iyazu billahi Allah kiyaye mu madalla sauraro yanzu kuma za mu koma kicin bangaren kwalama tare da malama salanu sinan inda za ta gabatar mana da wasu girke-girke. Assalamu alaikum shirin kwarama na murya Amurka. suna na Hajiya Salamatu daga nan restoran Nusinan Tribune. Yau za mu muku da huwa horar kaza yadda ake horar miya da kaza kin ce horar kaza horar kaza da huwarta daban hora kuma baka ja daban ko kaka ne horar kaza a a gafarce mu horar da huwa nake ni za mu muku horar miya ta kaza hmm. in za ki horar miya ki ta kaza za ki je ki siyo kaza ki a yanka miki ki zo gida ki gyara ta ki wanke ta ki sa mata attaruhu tafarnuwa masu ranki ki sulalata in kika sulalata sai ki sabke ta ki soya ta in kika soya ta ki maida ta shari guda da man ki mm. za ki sawo ki sa mai kaɗan a tukunyaki ki yanka albasa ki ki yanka tumatir ɗan yanki ki jajjaga attaruhun ki da tafarnuwa ki sa in kika sa ya soyi ya soyi sai ki dan zuba sauran ruwan sulalan wannan sai ki kaka zaki ki nannasa da kika soya mm. za ki sa mata ruwa kaɗan ki dora ta bisa dan garwashin ki tana yi tana yi tana yi ta samu kamar awa guda an kare salamu alaikum murya amurka to ita wannan harar kaza bata da mawuyari kamar dami dami ne ake iya cinta to ya danganta ko da tuwon tsaki kina iya cinta mm. saboda dai miya ce ita miya ce kuma ta sa magi a wannan eh to wani kisan yanzu ba mutum duka bai ke cin magi saboda mutane lahiya ta yi karanci hmm. in kana so kana iya sa magi magi guda hmm. kwaya daya a ciki amma gaskiya ba he lalle he ka sa ba zakin zan ma yana yi yani anti sala gishiri ma ban ji bakin sa ya sala a ah, za a sa gishiri mana da gishiri da gishiri ai in za a yi sulale kowa ya san da gishiri ake sulale kuma kazan ma in za ka wanke ta kana sa mata gishiri a wurin wankin mm. cikin ruwan wankin ana sa gishiri mm. shi yasa san da yake yanzu akwai marasa lahiya wai ji nake ko ta yan eh, wanda mai ake ta yan ta yan hawan jini ce ba a sa gishiri a ayo ai ko ana hawan jini ma malama tamar ana sa gishiri saboda ai magi ne ba a ci amma gishiri dole ne sai an ci shi mm. tunda bai yiwa jikin dan adam ya zauna babu gishiri babu sukari kenan dole gishiri ana buƙatar shi mm. to ana iya cinta da su shinkafa da koko da biskin kaɗai ake cin in kina so ki cita da shinkafa in kina so ki cita da kuskus in kina so ki cita da maka in kina so ki cita da doya duk yanda ya danganta da abin da kika yi karfi ko da biredi ma in kina iya zaki in kin samu hali zaki ci ya danganta da halin mutum mm. a a sha tuwo To Dalla an gaishe ki. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mutamar a bari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya. aure ba za su